الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن فقال ويستطاع هذا بثلاثة أشياء بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر har yanzu aka abin da ya shafi fifitawa Malu ya yi maganganu masu tsayi ya ce to akwai abin da yake taimaka ma mutum akan abin da ya shafi fifitawa cewa wannan din baya yiwuwa sai an samu abubuwa guda uku wato na farko ya zama tsarkaka sannan kuma da kyawun musulunci da kuma ƙarfin haƙuri wanda ya samu tsarkakan cikinsa kuma musuluncinsu ya kyautata sannan yake da juriya da dagewa cikin haƙuri to zai iya fifita wani ba tare da ya damu ba kuma da yace abu ne wanda yake sananne annal mu'athira li ridallahi mutasaddin li mu'adatil khalqi wa adhabu cewa duk wanda yake fifita yarda Allah akan mutane mana yana so Allah ya yarda da shi ko da mutane za su yi fushi to wannan ya san cewa ya kafa ko kuma ya buɗe ƙofar kiyayya da bayin Allah da kuma cutarsu don duk in ka ce yanda Allah kake nema to za ka yi faɗa da mutane da wasu mutane ba sa so a ce yadda Allah ake nema sun fi so duk abin da za ka yi ka fifita su ya ce wa fi itilafihi wa labudda kuma duk yadda za su yi kai kawo na cewa su ga sun halakar da kai to za su aikata haka ya ce wannan sunna ce ta Allah a cikin halittunsa wa illa ya ce idan kuwa ba haka ba menene laifin annabawa da manzanni tsakaninsu da mutanensu da suke ƙoƙarin kashe annabawa me laifin da annabawa suka musu ba wani laifi suka musu ba illa su annabawan suna fifita yarda Allah ne akan mutane domin da annaba abin da suke ƙoƙarin yi suna so ne su tabbatar da cewa sun samu yarda Allah ko da mutane za su yi shi yasa mabiyansu da yawa da suke kin haka kuma suke buɗe ƙofar sai sun yi kiyayya da su yace haka na alladina a bil qisti minan nas waɗanda suke faɗan gaskiya a cikin mutane suke umarci umarni da ayi adalci domin shi mutum bai so ayi adalci ya fi so shi ka dadada masa ko da a wajen Allah Allah zai fushi da kai wal na. bidinin lahi da masu tsayuwa akan addinin Allah azzabina an kitabihi masu ma'ana kariya ga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam me laifin sa a wajen mutane yanzu manyan malamai masu da'awa da ake kashe su me suka yi aka kashe su saboda ba su ba abin da mutane suke so ba ko akwai misalai da yawa da ya gabata kama a cikin ƙasar nan ko akwai misalin eh, Sheikh Ja'far shine kusan za a ce na farko da aka fara akwai wasu bayan samu a nan shekarun baya-bayan nan kusan shi ne farko ko aka zo kan malam albanin zaria ko kuma haka aka yi ta bibiyan wasu ne ya laifinsu saboda suna neman yarda allah kan yardan mutane suna kokarin cewa sai sun kare addinin allah sai sun kare sunnar manzo allah sallallahu alaihi wasallama ka a taɓa ta to abubuwa suna nan da in dai har ka ce wannan hanyar ka ɗauka to za ka shirya cewa lallai za ka yi hakuri da rayuwarka za ka yi hakuri kuma da duk abin da zai same ka domin ita wannan ita ce sunnar Allah akan wannan saboda annaba ma sun samu wannan akwai annabin da aka yanka shi shine annabi ya haya yanka shi suka yanda ake yanka rago saboda me saboda yana kiransu zuwa ga kadaita bauta ga Allah shi kadai banda wasu annabawa dubbai da aka kashe Allah ya faɗa kan banu Isra'ila wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas wanda suke umarni da ayi adalci a cikin mutane a tsaye da gaskiya ana kashe su saboda haka inda ya zaka shiga wannan hanyar ma'ana zaka yi hakuri da waɗannan abubuwa to shine mala yace faman athara ridallahi duk wanda ya fifita yarda Allah fala budda an yu'adihi radalatul alami wa saqafihim yace ba makawa batattu a cikin mutane sai sun yi kiyayya da shi ba za su yi adawa da kai za su yi kiyayya da kai wa hurtahum wa juhalihim hakanan jahilansu da kuma wawayen cikinsu wa ahlul bida'i hakanan yan bid'a ma za su yi fushi da duk wanda yake so ya fifita yarda Allah inda bid'a yake kai zai dinga adawa da abin da kake yi haka nan masu sako ma ba sa so wa ahlul riyasatil batila da kuma ma'abota matsayi shugabanni mabarnata kuma ba sa son malamai masu faɗan gaskiya wannan an fara tun zamanin farko ne ba tun zamanin annabawa har aka zo cikin ah, khalifofi har sahabbai Umar radiyallahu anhu me yasa aka kashe shi saboda ya tsaida adalci ko aka zo aka soke shi da wuka mai guba yana cikin sallah alfijir haka nan ali radiyallahu anhu an kashe shi saboda tsaida ma'ana adalci da dai sauran waɗanda suke magabata ne haka na wanda suka biyo bayansu da yawa an kashe malamai a wannan al'ummar da yawa da ba su da iyaka wasu an sa su a kurkuku har iya tsawon rayuwarsu ba su fito ba wasu kuma an kashe su wasu an kuntata musu wasu an fitar da su a cikin garinsu haka duk wanda zai tsaya yi irin wannan ma'ana ya fifita yarda Allah a kan ta mutane to sai ya samu wannan jarabawa ya ce wa kullu man yukhaliqu hadiyahu haka nan duk wanda yake saba ma tafarkin Allah da annabinsa zai yi kiyayya da shi ce fa ma yuqaddimu ala mu'adati haula'i illa talibar ruju'i ila Allah babu wanda yake gabatar da ma'ana kansa ga kiyayyar waɗannan sai wanda yake neman yarda Allah amilun ala sama'i khitabi wanda ko da yaushe yana kwadayin da sauraron fadin Allah madaukakin sarki ya ayyatu han nafsul inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya mana neman yarda Allah suke wanda zaka ga an kashe ji akan irin wannan hanyar neman yarda Allah wa min islamihi wa man islamuhu sulbun kamilun la tuzazihu rijal kuma haka nan idan ya kasance mutum ne wanda musulunci shi tsayayye ne ra'ayin mutane da canjin zamani baya canja shi akwai manya-manyan magabata da zaka samu ba abin da yake canja su wai dan duniya ta zo ba sa yadda da wannan duniyar inda ya akan yarda Allah ko da za su rayu cikin kunci sun yarda da wannan rayuwa to kaga suna fifita yarda Allah kan yardan mutane kuma kissar Imam Ahmad ibn Hanbal eh, abu ne wanda yake abun mamaki abubuwan da suka faru da shi shekaru aka yi da yawa ana azabtar da shi akan ya yarda cewa wata barna da aka kawo yace shi ba zai yarda ba har ma wasu malamai suna samun shi suke tunda wannan mas'ala ba wata mai damuwa bace ka yi haƙuri akan wannan azabar ka amsa musu ya ce idan na amsa musu waɗannan mutane ya zan yi da su a gaban Allah ana waɗanda suke al'umma ne in ni na amsa musu na yadda cewa to ina da al'umman da suke koyi da ni in na tsaya a gaban Allah na ce ma Allah ne a kansu haka yace duk inda za a je a ji haka aka yi ta azabtar da shi har Allah ya zo ya yi masa ka an azabtar da shi an cutar da shi an daure shi an kulle shi imamu ahmad dai da ake cewa imamu ahmad babu irin azabar da bai gani ba saboda haka duk wanda ya fifita yarda Allah madaukakin sarki to lallai zaka samu sai ya samu wannan kalubale din dan haka sai mutum ya zama mai kyakkyawan imani shine zai iya samun wannan matsayi ya za musuluncin shi gangariyar musulunci ne ba na boge ba akwai waɗanda suke da musuluncin boge sai a siye su ko da kuɗi ko da matsayi da ya fito yana maganganu shikenan da an dan bashi wani matsayi sai kaji kuma ya canja ya rike ko kuma sai ya canja fatawar tasa ko ana samu wannan da yawa daman maganar yana yi ne domin ya samu yardar su mutanen to ana samun wannan da yawa yace to akwai mutanen da imaninsu ya karfafa dan mutane sun karkata su ba sa karkatuwa wala jibal ko komi girman duwatsu da karfin su ba za su iya jijjiga shi ba wa man aqada azimata sabrihi muhkamun la tahulluhu mihan wa shada'id wal maqawi haka duk wanda ya daura himmarsa akan hakuri to wai tsanani ko wahalhalu ko jarabawa wannan ba sa canja shi ba sa canja shi kwata-kwata shi yasa za ka ga malamai sukan tsaya akan abin da suka tsaya kai sun san yarda Allah ne ba sa canja kuma duka magabatan nan suna da wannan misalin. in ka fara tun daga kan Abu Hanifa Abu Hanifa an an an an bujiro mishi da alƙalanci yace shi ba zai iya alƙalanci ba aka yi aka yi da shi yace ba zai yi ba saboda yana tsoro yace shi ba zai iya tsare wannan haƙoƙi na alƙalanci ba sai da aka mishi bulala tamanin wai saboda ya ƙi karɓar alƙalanci ya ji kuma ba zai iya ba shi ya fi bibita ya je karantar da mutane ya sami yarda Allah a nan domin alƙalancin ƙila da ake neman shi da shi ta iya yiwuwa za a murda shi ne za a sa ya ƙila rashin adalci shi kuma baya son wannan dalilin kuwa da ya sa aka masa bulala shi shugaban wannan lokacin da ya kira sa ya ce mishi ya zo ya yi alƙalanci ya ce a shi ba zai iya ba ya ce to ka ƙarya sai ya ce to ai na samu hujja makaryaci bai alƙalanci a inda yana da dabara dama haka nan imamu malik akan fatawa da ya bayar da ta saba ma ra'ayin shugabanni an tambaye shi akan fatawa ta cewa mutumin da aka tilasta mishi ya saki matan shi akan tilas ba yana so ba ya matsayin wannan sakin ya ce sakin bai yi ba matan shi na nan kuma a wannan lokacin shugabanni na wannan lokacin suna so a zaɓe su aka ce to duk wanda ya ƙi zaben shugaba za a tilasta mishi sakin matarsa imamu malik kuma ya ce duk wanda aka tilasta mishi ya saki matar shi ba ta saku ba tana nan akan haka sai da aka mishi bulala ɗari aka aske mishi gemu aka shafa mishi shuni a fuska aka kewaya da shi kasuwa mana dan a tozarta shi amma wannan bai sa ya janye fatawar ba yace yana nan akan fatawarsa in sama da ƙasa za a yace shi ba zai janye ba fatuwar shi kenan kuma haka ya tsaya to imamu ahmad shi ma ya samu wannan ta tashi mai girma da ta tasu ma gaba ɗaya girma shine aka ce sai ya yadda cewa shi alqur'ani Allah ne ya halicce shi kuma wannan matsala ce mai hatsarin gaske ce alqur'ani Allah ne ya halicce shi amma da yace alqur'ani Allah ya halicce shi kaman ya zama wani bangare na Allah abin halitta ne Allah kuma ba abin halitta ne. Allah shine mai halitta domin alqur'ani zancen waye zancen Allah ne in yace alqur'ani ya halicci eh, eh, Allah ya halicce shi ne Allah ya halicci zancen shi kenan kina ko wani abin Allah siffa ta Allah da take da farko take da mafari duk kuma abin da yake da farko yana da ƙarshe imamu ahmad ba yanda ba a yi da shi ba ya yadda mafi yawancin malaman lokacin da suka wahala suka ji azaba da sauransu sun jani har ma suka tura mishi tawaga ya haƙuri ya ce shi dai tun da su sun yi haƙuri shi ba zai iya ba haka ya an mishi azaba sai da ta kai wando in ya saka bai zama a kugunsa kamar yadda ibn kathir ya kawo saboda rama da rashin abinci ana buɗe shi a dake shi ba tufafi har sai ya suma bai san inda yake ba amma an tashi ya tashi ya sake barka zai ce qur'ani zancen Allah ne zuffa ce ta Allah ba a halicce shi ba an sa shi a kafa aka dauke shi tun daga Baghdad har zuwa ƙasar Misra a kafa haka aka dawo da shi yace shi bai bai janye ba yana na saboda me yana neman yarda Allah ne da haka yayi wannan hakurin har fitina ta zo ta ta kare kuma aka zo ana nemansa ya ce shi baya bukatan wannan yana fata Allah ya karbi wannan abin da ya yi saboda haka wannan abu ne da sunna ce ta Allah inda ya zaka nemi yarda Allah madaukakin sarki to sai ka bata da mutane wannan sunna ce ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa ne mutanensa ne ƴan uwansa ne amma ba sa san shi ko Abu Lahab wa kanin mahaifinsa ko mahaifinsa ne amma ya fi kowa adawa da shi saboda me saboda ya ce su bauta ma Allah shi kadai don haka in dai har zaka tsaya akan cewa yarda Allah kake nema to ka shirya cewa zaka samu jarabawoyi daban-daban wannan kuma a kowane al'amari ne ko cikin rayuwa ko cikin ta'amuli da mutane yanzu mutane nawa ake kama su a tsare su saboda gaskiyarsu mutane nawa ake cutar da su saboda tsayuwarsu akan gaskiya wai ana so ne sai sun karkace sai sun juya to ya yace abin da zai mallaka ma wannan abin ma'ana ka samu wannan tsayuwa din da jajircewa yace abubuwa ne guda biyu na farko a zuhdu fil hayat ma'ana ka ɗauki rayuwar nan ba komai ba mana ka takaita a cikin rayuwar duniya kar ka ɗauki rayuwar duniya ita ce rayuwa gaba daya ko ka ɗauki duniya ita ce komai da komai ka ɗauki duniyan nan wata gada ce gada ce da zaka ketare zuwa wani waje da zaka je ka biya ka. kuma wannan gadar kana ketare ta za ta sare kuma ba wanda zai sake haɗa ka to haka rayuwar duniya take Ka ɗauke ta gada ce da zaka ketara waga duk wanda ya dauki rayuwar duniya cewa wani zango ne yayi tafiya ne mai tsayi ya zo ya samu wani waje ya huta in ya gama hutawan shi zai yi gaba to haka ya kamata a ɗau rayuwar duniya wasu kuma sun ɗauka rayuwar duniya jin daɗi ne na dindindin amma Allah ya ce ba haka ba Allah ya ce ah, wa man hayatu duniya fil akhirati illa mata' na haka jin daɗi na duniya ƙanƙani ne ka kwatanta shi da na lahira haka ita duniya ba kuma ba mai karewa ce to yace na farko sai mutum ya takaita a rayuwar duniya abu na biyu ka nisanci yaban mutane a kanka mana duk abin da za ka yi kakka yi shi don mutane su yabe ka to idan ka samu waɗannan abubuwa guda biyu to lallai za ka iya juriya wajen neman yarda Allah maɗaukakin sarki yasa ma da yace fa ma ba'u fa man ba'u fa wanda suka yi rauni ba komai yasa su rauni ba sai san wannan abubuwan guda biyu san duniya da neman burge mutane duk wanda bai neman burge mutane sai ka samu ya tsaya da kafafuwansa kuma zaka samu kullun sai an yi fada da shi dan duk inda ya ga gaskiya zai fada to bai damu da wanda zai faɗi gaskiyar a wajensa ba haka duk yanda ka kai da matsayinka da girmanka zai gaya ma abin da yake gaskiya ne domin baya tunanin wai ya faɗa dan ka yabe shi ko ya yi shiru dan ya burge ka da shi baya wannan ya ce wa ta'akara man ta'akara haka nan wanda ya yi jinkiri ya yi jinkiri ne saboda rayuwarsa da duniya da kuma zama a duniya kuma wannan shirme ne dan ba wanda zai dawwama a duniya wa sana'un nasi alaihi kowa yana so mutane su dinga yabansa wani nufratuhu min dhammihim lahu kuma yana gudun zargin mutane duk wanda yake gudun shi mumini la la baya tsoron baya tsoron zargin mai zargi wala ya kafuna lauma talai ba sa tsoron zargin mai zargi yasa komi kusancinka da mutum ma'ana abin da ya fi dacewa kada ka nemi cewa za ka birge shi ka yi ƙoƙari ka zamanto mai gaya masa gaskiya to haka shine zai sa ka samu nasara mala yace fa idza zahida fi hadaini shay'ai duk wanda ya guje ma waɗannan abubuwan guda biyu ya kaurace musu yace to ta'akharat anhu al-awarid kullaha wan gama sahina idin fil fil asakin cewa duk wanda ya kaurace ma waɗannan abubuwan guda biyu to lallai duk wani abu zai iya kauce masa sannan kuma zai koma cikin rundunar Allah maɗaukakin sarki yasa imamu ahmad bayan bayan an ƙare wannan fitina ta ɗau tsawon kusan shekara hudu zuwa fiye da haka yana cikin wahala to a wannan lokacin bayan ya fito aka samu wani khalifa ya ce ai an yafe masa an gane kuskure aka yi a baya amma duk da haka an yi kokarin kusantar da shi ya ce a'a shi wannan ba shi bane damuwarsa aka nemi ɗaya daga cikin ƴaƴayensa kamar wanda wasu ruwaye suke nunawa aka kusantar da shi ga gidan shugabanni har ya zama imamu ahmad in dai abu ne ya fito daga gidan wannan ɗan nasa baya caba ya ce ai daga wajensu ya fito ai shi ba ruwan shi da wannan abun nasu yana ganin in ya taba wani abu kamar ya karkata zuwa gare su haka dole sai mutum ya takaita duniya kada ka yi tunanin abin da za ka samu na matsayi ka duba abin da kake a kansa ka duba mutuncin da za ka tsare naka sannan kuma kada ka duba mutane wai don za su yabe ka idan ka faɗi abin da suke so kamar yadda ya gabata a babin baya ɗan adam baka birge shi imamu shafi ya ce ma'ana ƙaunar mutane abu ne da baka iya samunsa ma'ana ka ce mutane wai ka birge su a duniya yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wanda ya kai shi gaskiya akwai wanda ya kai shi amana akwai wanda ya kai shi tsarkaka amma duk da wannan sifofin nasa ana zargin sa wasu wanda suke ban san shi ba kafirai ko kuma ba yi da wani abin suka a tare da shi amma duk da haka ana sa haka wannan in yana nuna wani abu yana nuna ma cewa mutane ba za ka iya burge su ba haka dai duniya ba a taɓa yin wani mutum irinsa ba amma duk da hakan sai da aka samu waɗanda su suna ganin bai musu ba wannan saboda wata cuta a zuciyarsu an gane ko imma dai cuta ta hassada ko ta kiyayya ko ta wani abu daban to ya yace abubuwan da suke sake karfafa bawa akan haka shine sihhatul yaqin ka zama kana da ƙarfin tabbaci da Allah madaukakin sarki wa quwwatul mahabba da kuma ƙarfin ƙaunarka da Allah domin ƙaunarka da Allah shi zai sa ka fifita Allah akan kowaye shi zai sa ka fifita yarda Allah akan kowaye shi zai sa ka ya saba ma Allah ka ƙi shi komi matsayinsa komi kusancinsa ya ce wannan kuma shi ma abin da yake ƙarfafa shi shine sirƙun laja'i ya zama kana da gaskiyar makoma ko kana mai da shi zuwa ga Allah wa talabi kuma kana nema a wajen Allah wa tasaddi lil asbabil musilati ilaihima duk wani abin da zai kai ka zuwa ga wannan kana wato neman sa malai yace to anan fa ila ha huna tantahi ma'rifatul khalqi wa qudratihim wa tawfiqu ba'du bi yadi man azmatul umuri kulluha bi yadi yace anan shine makurar halittu da ikon su don haka dacewa bayan nan yana hannun wanda komai ke hannunsa shine Allah madaukakin sarki mala ya cika da aya cewa Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah shi yake shigar da wanda ya so cikin rahamarsa haka duk wanda Allah ya mishi wannan arzikin sai kaga ya samu arziki wannan dace ne daga Allah amma wanda Allah bai so shi da rahama ba Allah ya tsare mu Allah ya ce wa zalimina a'adda lahum azaban alima sai ya ce mataki na uku itharu itharillah shine ma'ana fifita Allah maɗaukakin sarki akan komai koda ka fifita wani kana ganin ka fifita wani kada ka dauka cewa kai ne ka fifita shi ka yadda cewa Allah ne ya so ya fifita shi kila ta dalilinka amma kar ka dauka cewa ni ne aina bawa wani kaza na fifita shi ka ɗauka cewa mai mulkin wannan shine Allah an gane ko domin kai da awan cewa ka bibita shi kamar a dunkule yadda mala yake faɗa kamar kana da awan cewa ka mallaki wani abu ne wanda haƙƙi ne na Allah domin Allah shine yake ɗaukaka mutane da aka fifita wanda zaka ma wani Allah ne yake so ya ɗaukaka wani kila ta dalilin kai abin da zaka masa amma ba kai ka ɗaukaka shi ba ne yanzu ka ba wani abin da ya zama na ɗaukaka ne ila wata dama ce ka samu kana da buƙatar ta sai ka ce wane zo ya amfani da wannan damar yanzu kamar misali bari mu ba da misali kamar misali a ba mutum kyauta misali a ce an biya mishi aikin hajji zai tafi sai ya duba wani ɗan uwansa na kusa shi ma ɗin bai je ba shi ma wancan ɗin bai je ba sai ce to ya eh, ina ganin wane ya fi ni cancanta da haka sai ya bashi ya tafi mana akwai wani abu da zaka goranta masa da shi wani zai goranta ma wani ce to aini na bashi da aka bani ko Allah madaukakin sarki shine ya so ya tura shi amma ta sanadiyar kada ka dauka kai kake da mulkin kai ka kai shi don zai zo ya ce to ai wane ne na kai shi maka Abin da wani zai faɗa ke ce ai wane ne na kai shi maka saboda me saboda ni aka ba na bashi a ba kai ka kai shi ba Allah ne ya kai shi ta ka. abin da yake nufi kenan in ka ba wani abu kaga ya samu wani abu ma'ana kai ka ta shi kada ka ɗauka cewa naka ne mulkin na Allah ne Allah ne ya mushi wannan abu amma kar ka ɗauka da ko kai wani tunanin ko misali zaratin cewa kai ne kai dan baka isa kai ba Allah ne mai yi sai dai kai zaka iya zama wani tsani to wannan shine misalin yace domin duk wanda yayi haka yake ganin ya fifita wani ma'ana mallakar shi ce ya yace wannan ya kutsa kanshi cikin abin da Allah ne ke da ikonsa domin da zaka tara abin da kake da shi a duniya baka isa ka kai shi ban Allah bai so yake ba ko ba haka bane akwai mutanen da yawa da suna da abubuwa da yawa da kila suna da wanda za su iya kai su amma ba su iya kai su ba saboda Allah bai so ba in mutum zai mallaki duniya bai sai kai wani waje inda Allah bai so wannan ya je duk ba in kuma mutum zai rasa duk wani abu na duniya bai isa ya hana wani wanda Allah madaukakin sarki zai kai shi wani waje ya kai ba ko da wanda za a kai shi ba yi da komai in Allah ya so to masu komai din ba sai za su sashi su hana shi tafiya ba kuma wannan yana iya fadowa cikin abin da ya shafi eh, wannan eh, zabe da yake gabatowa ban cika so na yi magana akan abin da ya shafi siyasa ba saboda hatsarin da yake ciki to amma wani lokacin dole ma'ana wanda Allah matsaukakin sarki zai bashi mulki da ake gani ba wanda sai hana shi samu in kasar nan da duniya gaba ɗaya ko kamar yadda yake ganin alamu in duniya za ta taru ba ta isa ta hana shi samu ba shi kuma wanda kila wasu suke ganin suna so su kilasta ta kowane irin dalili da kowace irin hanya ya samu in duniya za ta taru ba ta isa ta bashi ba wanda kuma zai samu in duk za a taru ba a isa a hana shi ba to wanda ya kamata mu dauke shi ka'ida ce a rayuwa cewa Allah shine mai ikon komai haka mu ba mu isa mu bayar ba ba mu isa mu hana ba Allah shine mai bayarwa shine mai hana da haka idan mumini yana da wannan yaqinin wallahi baya fargaban komai yasa wani lokacin koda ka ji wani abin sai ka dinga mamakin mutane in ka ce ai an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza dan a hana to me tabbatarwa fa shine Allah in kana da karfin imanin ka wallahi duk wannan maganganun baka tunanin su baka tunanin su saboda ka san cewa ko da shi ko babu shi Allah madaukakin sarki ya riga zai bayar da wanda zai bada shi yasa masu magana suke da maganganu irin wannan da yawa cewa zakaran da Allah ya nufe shi da shara akwai abin da yake hana shi ba abin da ya hana shi babu wanda ya zai hana shi don haka ya ce itharu itharilla ya ce an ba itharaka ilallahi duna nafsika duk abin da kaga ka fifita wani ma'ana ka bashi din to ka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya fifita shi kada ka yi tunanin cewa kai ka masa wannan abu a'a kai ka zama wani sanadi ne kuma sanadin da ka zama kai ma ai Allah ne ya halicce ka ma'ana Allah shi yake halittar mutane kuma Allah yake halittar abinda mutane za su aikata ne ce wa annahu huwa alladhi tafarrada bil ita ka sani cewa Allah shi ya kadaita da wannan fifitawar la anta ba wai kai ba fa ka annaka sallamta al ithara ilai kaman kai ka miƙa komai zuwa ga Allah ne fa idza atarta gairaka bi shay'in idan ka ba waninka wani abu ka fifita shi da shi fa inna alladhi atharahu huwa al-haqqu la anta Allah ne fifita shi ba kai ba kaga in aka fahimci wannan to za ka gane cewa wannan shine hakikanin tauhidi ka san cewa Allah shine mai yi Allah ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha haka nan Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin wala mumsika laha abinda Allah ya bude na rahama ga mutane ba wanda sai hana wa ma yumsik abinda ya rike ba fala mursila lahu min ba'di ba wanda sai bayar ba wanda sai ba da shi sai Allah haka in kaga kama mutum wani abu to ka dauka cewa Allah madaukakin sarki ne ya soka da wata rahama kayo Allah yana so ya ma wani budi ne ya sa ka zama sanadiyar samun wannan abu ga wani amma ba kai ne karan kanka ka masa ba Ya ce, huwa al fa huwa al mu'thiru mu'athiru haqiqatan Allah haqiqani shine wanda ya fifita din in huwa al-mu'ti domin shine mai bayarwa bil haqiqa shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai al-mu'ti mai bayarwa kuma wannan yake nuna mana karfin tauhidi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sanda ya isar da ya idar da sallah ta farilla yana karanta waɗannan kalmomi din a cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wannan wahdahu nan fi kulli shay a komai Allah shi kadai ne cikin bayarwa cikin hanawa cikin halitta cikin daukakawa cikin bibitawa cikin azurtawa Allah shi kadai ne cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa shi kadai ne ba wani da yake tare da shi sannan sai ce Allahumma la mani alima a baita ya Allah ba mai bada abin da ka hana ba mai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata kuma duk abin da ka hana ba mai ba da shi wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd mai kwazo bai tilasta ka Allah madaukakin sarki kuma bai hana ka mana ba wani wanda ya ce ya dagewansa ya isa ya hana wani samun wani abu wanda Allah ya bashi abu baka isa ka hana shi ba da kai da ka tsaya akan hanyar kake ganin zaka hana shi samu din ta hanyar ka zai samu wannan abu mun ba da labarin kisar annabi Musa da ta gabata Fir'auna ba irin matakin da bai ɗauka ba domin ya yi bincike ya tara matsafansa suka gaya masa cewa mutanen nan banu Isra'il wannan shine dalilin azabtar da banu Isra'il cewa a cikin su ne za a samu wanda zai yi sanadiyar karyewar mulkinka mana yan tsubu ne suka masa wannan bincike kuma sukan yi tsubu kuma ko su yi bincike su gano abin da yake haka ne amma aljanu ne suke ba su labari daga cikin abin da suke ji na zancen Allah ko mala'ikun Allah to wannan sai ya dace da irin abin da suka tsinto suka gaya masa kuma haka ba irin matakin da fir'auna bai yi ba na hana zuwan wannan shine yake kashe ƴaƴayensu ya bautar da su amma da aka tashi aifan annabi Musa da aka haife shi a ina aka yi rainansa a gidan Fir'auna shi da baya so ya zo ya hana shi samun mulki yana so ya kashe wanda zai karya masa mulkinsa amma a gidan shi ya tashi a gidan shi aka raine shi har sai da ya kai shekaru kusan arba'in kuma bai iya kashe shi ba amma ba yana kashe sauran 'ya'yan wai wanda zai hana shi mulki ashe shi na a gidansa kuma halakar fir'auna a hannun waye a hannun annabi musa har ma ya goranta masa wata rana ya ce ba mu muka ma kaza muka ma kaza muka ma kaza ba ashe bai san halakar shi tana hannunsa ba to kaga wannan yana nuna cewa Allah ne mai komai dan inda a ce abun a hannun Fir'auna ne aida ya san aka kawo Musa nan ɗa ne na Banu Isra'ila in ba Allah da ya fitar masa da basira ba in dai aka ga ruwa ya tunkudo yaro ya kawo sa gidansu ya san cewa yaron nan ba a so a kashe shi kaga inda abin ikon sa ne zai ce duk yanda aka yi yaron nan cikin yaran da na so nake so a kashe ba a so a kashe su don haka sai ya kashe shi amma Allah cikin ikon sa sai ya jefa ma matar fir'auna kaunan wannan yaron har ma ta iya ma'ana gamsar da shi cewa mu ɗauke shi ya zama ɗanmu mana kuma ta yiwu ya amfane mu kuma ya amfane ta ita da ta yi niyyar amfani dan ya amfane ta ta amsa kiran annabi Musa kuma ta yi imani da shi kuma Allah ya ba ta aljanna dan ita ta faɗi wannan ta ce a sa an yan fa'ana ta yiwu ya amfane mu au na kira huwa da dan kuma mu dauke shi ya zama dan mu mana kuma haka aka yi ya amfane ta dan ta ba da gaskiya da shi shi kuma fir'auna dama ba a san shi aka dauki yaron ba amma Allah ya so ya tabbatar da wani abu da haka kaga Allah madaukakin sarki ya raya annabi Musa ta hanyar shi Fir'auna da haka sai ya ɗaukaka shi kuma ya kasantar da Fir'auna da haka Allah shine mai yin komai a dan adam baya wani abu dan adam yana bin matakai ne kawai kamar yadda ba da misali gidan sama ne in ba tsari baka hawansa ko kuma tsarin hawa hawa ne da za ka yi kololuwan gidan sama akwai wanda zai hau ta tsani ya yi ta takawa akwai wanda za a sa shi a lifta ya hau akwai wanda za a zo ta helicopter a ajiye shi a sama gidan duka tsani ne dole sai an bi tsani a hau gidan saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya ajiye komai amma akwai hanyoyi da wannan abin za su tabbata kamar mutuwa ne da Allah ya rubuta mana gaba daya ba dukkan mu hanya ɗaya za mu mutu ba wani zai mutu da rashin lafiya jinya wani zai mutu da hatsari ko wani zai mutu da wani abu na damuwa wani zai mutu cikin ƙoshin lafiya haka kowa daban-daban amma mutuwan nan tana nan waye ya tsara ta Allah in gane ko saboda haka kaga wani bai sai ya kashe ba wani bai sai ya ba. domin da rayuwar da mutuwar duka ta Allah ce duka a hannun Allah su. da haka kada ka yi tsammanin dan ka yi sanadiyar wani ya samu wani abu ko ka fifita shi ka ba shi wani abu ya samu abin nan ka ce ni na masa a'a Allah ne ya yi ta in kai da awar cewa kai kai kana nufin ka tarayya da Allah cikin abin da yake ma bayi ne abin da malai yake faɗa ke sannan sai malai ya ce to dalilin da yake sa wato bawa ya fifita Allah maɗaukakin sarki akan abin da koda shi ne ya zama sanadi ya daina danganta shi a kansa ya ce domin kuwa kutsawa cikin wannan da'awa ne cikin mulkin Allah kamar kai kana ganin ka mallaki wani abu ma'ana na ɗaukakawa ko na azurtawa ko wani abu ya ce to duk sanda bawa ya yi wannan da'awar annahu mu'athirun faqad a mulka ma bihi ghayrahu yace wal mulku fil wal mulku wal maliku fil haqiqa mai mulki a haqiqa na al'amari inna ma huwa Allah lahu kullu shay shi yasa yanzu duka sarakunan duniya ai sarakuna ne ko ba sarakuna bane za a ce al malik waye ibnu waye sarkin gari kaza sarkin gari kaza amma Allah madaukakin sarkin ya tashi baye mai yake cewa limanil mulkul yau mulkin nawaye na Allah ne dan shi ya ba su haka ba wani mai mulki sai Allah da Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi ayoyin kuma suna da yawa da suke danganta mulkin sama da ƙasa cewa na Allah ne haka ko da sarakuna ne guda biyu suke jayayya an fi samu a sarakuna ce sarki mai sarki mai wanda yake kai yake cin gashin mulkin ya mutu masu jiran gado sun zama biyu za ka ga ana ta wa ake so a ba ko ta iya wa ana cikin haka wani a cikinsu ya ce ni na janye na bar wane ya hau to zai zo ya ce ni na sa ka sarki bai zai ce shi ya sa ka sarki ba Allah ne ya sa ka amma ta dalilinsa Za ka duk sanda ya ce ni ne fa ni na sa ka sarki dan ni na janye ka hau mana yana nufin ya yi da awar cewa shi ke bada mulki ke abin da malai yake nuna mana kenan kuma ba mai bada mulki sai Allah shi yasa aya ta dazu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah yana bada mulki ga wanda ya so amma mutum bai sai baka mulki ba da haka fa idza kharaja al-abdu an da'a al-mulki faqad athara ithara Allah wa huwa ita'uhu ala ithari nafsihi wa shahida to duk lokacin da bawa ya tsame kanshi daga wannan to lallai ya fifita Allah kenan kuma ya shaida anna Allah wahdahu huwal mu'athiru bi mulkihi cewa Allah shi kadai yake da iko a mulkin sa wa amma man la mulka lahu amma da bai da mulki a hannunsa fa ayyu itharin lahu me yake da shi wasu suna suka yi furuci na kuskure wani ya ce wallahi akwai da yawa akwai wanda ya ce wallahi shi in yana raye musulmi ba zai mulki ba an samu wannan a taraba kuma a lokacinsa musulmin ya yi mulki ya ce shi inda yana raye musulmi ba zai mulki ba kuma musulmin ya yi mulki yana raye wannan al'amari ne na Allah ba kai saka ba mutum mulki ba ba kai saka hana mutum mulki ba saboda haka mana ya ce sun matar ku shuhudin ru'yatika itharallah kuma a duk lokacin da ka bada wannan kada ka dinga kallon kanka ka dinga duba Allah madaukakin sarki cewa annaka idza atharta ithar Allah bi taslimika ma'ana al ilayhi bakita bakiyat alayka min nafsika bakiyatun ukhra la budda min al-khuruj anha wa hiya an tu'rida an shuhudika ru'yataka annaka atharta al haqq bi itharika kuma sannan duk lokacin da ka mayar ma da Allah wannan mulki ka yadda cewa Allah ne mai badawa kada ka dinga ganin kuma kai kama Allah madaukakin sarki wata kara baka isa ba dan adam bai ma Allah kara dan adam bai ma Allah kara kuma wannan ya tabbata cikin suratul hujurat wasu mutane ne kabilu daga cikin larabawa suka zo suka ce sun musulunta ah, sai suke goranta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun musulunta suka ce wallahi mun fito kwanmu da kwarkwatan duk sauran kabilu an yi yaki da su sun shiga musulunci mu kuwa mun fito kwanmu da kwarkwatan mun musulunta saboda haka mun cancanci girmamawa da fifitawa <clears throat> Allah yake cewa ya mun nuna alaika an aslam suna ma gori suna goranta ma wai dan sun musulunta <clears throat> Allah ya ce ka gaya musu cewa la tamunnu alayya islamakum kada ku mun goron musuluncin ku bali lahu ya munnu alaikum ai Allah ne ya muku ni'ima domin shi ya shiryar da ku kuka musulunta da aka kuwa ta ma annabin Allah ne ba abinda za su goranta masu suka ce wallahi mun ga dama ya mu fita daga musulunci su fita daga musulunci me za su rage shi da shi ba abinda za su rage musulunci da shi dan sun fita Allah zai shigo da wasu wanda suka fi su saboda haka bawa bai da abin da zai goranta ma Allah domin Allah madaukakin sarki shike da bawa da abin da bawa ya mallaka da bawa da abin da ya mallaka duka na Allah Allah ne ke da iko a kansu don haka kada mutum ya kuskure ya tunanin cewa to ai shi ya ya ya yi wata kara <clears throat> ga Allah madaukakin sarki <clears throat> duk abin da kai kanka kama yanzu kamar mutum ne ya zo ya samu wani waje ya gina katafaren masallaci wa yama kan shi yama dan kare ya ce to aini na ma Allah kaza in ka ce zaka fara cewa ka ma Allah kaza to kai abubuwan da Allah ya ma guda nawa ne kafin ka mishi mutum yana ciki Allah ya ta gudanar da shi ya juya shi tun daga mani har ya zama jini har ya zama tsoka har duk ya manta da wannan har ya fito duniya ya yi rashin lafiya Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi ya fada wannan musibar Allah ya tsare shi ya girma ya sha sa dukiyar shi a wani waje ta tabarbare Allah ya mai mashi gurbin sa duk sai ya manta ce to ai na ma Allah masallaci to kai Allah mai yama abubuwan da yama ba za ka kwatanta ba da abin da ya maka ko daya ba babu kai ka dauki abu guda ɗaya ka ce Allah ya baka da lafiyar in ka shiga asibiti ka ga marasa lafiya ka kalli kanka kana tsaye kai ka je duba su wannan ka ɗaya ishe ka ko bai shi bawa ba haka bawa ba abin da zai goranta ma Allah da shi bai kai wannan bawa ba bai kai wannan matsayin ba saboda ba mu da abin da Allah ke da shi Allah shi ke da komai mu kuma ba mu da komai yaza Allah ya ce ma inda kum yanfa abin da ke hannunku duka ne karewa ne wa ma inda Allah ba kin abin da ke hannun Allah kuma mai wanzuwa ne yanzu kana nan kana nan masu wadata nawa ne Allah ya ɗaukaka ya ƙasƙantar da su ba su da iyaka kuma a bayan wasu masu wadata ana gani yanzu a duniya akwai masu wadata bayan su Allah kaɗai ya san wanda za su fito in kana maganar masu wadata da a duniya sai a ce ai su wane da wane da wane ne yau ina suke wasu ne da ba a san da su wasu ne masu wadata to kullun haka Allah yake arzikinsa kuma ba wani mutum bane ya azurta su Allah ne ba su kuma ba wanda ya sai kwace musu yanzu kana kwatanta misalai misalai na wasu mawadata masu hali masu kuɗi da suka yi fice yanzu misali ka ɗauki ƙasar nan da akwai su ne an san da su wani sai a ce ma a'a da cirani ya zo wani a ce ma a'a da yankan rake wani a ce ma da za yake sai gashi Allah ya bibita shi ya fitar da shi shi ma bai taba tsammanin zai kai wannan matsayi ba haka mutum da ya sai baka ba kuma mutum ya sai ya hana ka ba kuma su ma din da suke wannan halin wata rana sauka za su duk abin da ya kai kololuwa sai ya yi ƙasa abin da Umar ya faɗa wata rana kenan lokacin da addinin Allah ya cika Allah ya wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan cewa yau na cika muku addinin ku kuma na muku ni'ima akan ku sannan na yarda muku musulunci shine addinin musulunci mana ayoyin da suka sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke nuna cikan addini mutane suna ta murna suna albishir sai aka ga Umar yana kuka ce umar me yasa kake kuka mutane na murna ya ce wallahi abu ɗaya yake ban tsoro duk abin da ya kai kololuwa sai ya sauka ya ce ina tsoron addinin nan wata rana zai sauka ƙasa kuma haka ne yanzu musulunci akwai lokacin da musulunci ne ɗaukaka a duniya yau musulunci ana ƙoƙarin kare. shi kana musulmi a wani wajen baka isa ka ɗaga kanka ba akwai lokacin da kana musulmi sai dai mutane su bi kasar yanzu ba akwai kasashen da baka isa ka daga kanka kana musulmi ba kana musuluncin ka kana cikin takura kuma za a zo lokacin da Allah zai sake daukaka shi shi kafircin da ya ka kuma zai kasanta yanzu ina rasha take yau babu ita ba a magana ana maganan kasashe masu ƙarfi a duniya ba a sata a lissafi ta tarwatsi kuma america nan da kuke gani haka nan ta za ta tarwata za ta tarwata yadda kuke ganin ta da haka duk abin da ya sama zai yi kasa jirgin sama ina yake tafiya Ƙarshen ina yake zuwa ƙasa yake sauka tsoro daga ina yake tashi daga ƙasa ina yake ina yake dawa duk abin da ya hau sama zai sauka ba wani abin da zai hau sama bai dawo ƙasa ba haka duk abin da ya ɗaukaka zai yi ƙasa wani lokaci haka mu sani cewa ko mulki ne ko menene in ya tashi wata rana zai sauka duk mulkin mai mulki ina fir'aun ya kare da mulkinsa ya kare a cikin ruwa kuma mulkin shi ya kai duk inda mulki ya kai duk inda mulki ya kai ya kai mulkin fir'auna amma ya sauka sai aka yi wasu bayansa kuma duk inda kuɗi ya kai ƙaruna ya kai amma babu shi kuɗin ya kare ya koma cikin ƙasa dan adam ba abin da zai zama ba a ƙarshen rayuwarsa sai kaza duk wanda ya kare rayuwarsa ina zai koma ina a wani wani suka ce ba sa so abin ne shi za a sa shi a cikin wani akwati ana ganin shi saboda a dinga tunawa da shi da ya ɗau wasu shekaru aka kasa ɗawainiyar haka aka mayar da shi yanzu ne yana kasa an ka an fasa akwatin ko ko yana akwatin an kasa akwatin dole ya koma dai ƙasar da ba a so ya koma cikinta haka ji inda mutum ya kai sama zai sauka kada mutum ya ɗauka in ya hau zama ya hau ke kujera ce in ka hauta za ka sauka domin dama wani ne ya hau ya sauka da ka zo ba ka ga kowa a kai ba to haka na haka za ka sauka wani ya zo ya hau shi yasa wasu suke ba da karin magana suke cewa <clears throat> ga duk shugaba in ya kalli kujera ya kamata ya yi tunanin cewa ma'ana inda a ce ta dawwama ga waninsa da ba ta kawo gare shi ba duk wata shugaba kujera ta shugabanci inda wani ne ya dawwama a kanta ko da ba ta iso zuwa ga wanda yake kai ba A ba wata kujera da take dawwama babu ita yanzu ba muna zaune a kujerar nan ba wata sai dai mu ji wani yana yin wannan abu babu za mu sauka wani zai zo ya to haka ya kamata a ɗauki rayuwa yanzu idan abin kirki ne haka ne idan na banza ne haka ne idan na ɗaukaka ne haka ne yanzu yau in ka je ka samu kujerar malam jafar ba shi bane akai wani ne akan kanta, shi ma wani kuma zai sauka don samu kujerar malam gumi ba shi bane akai wani ne akai kuma wani ma zai sauka wani zai sake hawa wani ya sake sauka to haka rayuwar nan take kamar riga ce in ka sa zaka ce to haka mulki yake haka ɗaukaka take wannan shine a takaice abin da malai yake faɗa a wannan babin kusan har ƙarshen sa shi yasa a kure wanda yake cewa wa qatta bayyana fil kashfi wa shuhudi wal ilmi wal ma'rifa abi ya bayyana cikin ilimi da sani da komai annal abda cewa shi bawa laysa lahu shay'un aslan bawa bai da komai asali wal abdu la yamliku haqiqatan bawa bai mallak komai ko dukiya ce ka gani a hannunka ba taka bace dan wata rana wani zai gaje ta kuma kai ma zuwa ta yi zuwa gare ka ba wanda ya zo duniya da dukiya ko akwai shi babu shi a duniya ya same ta kuma aka zai batta ya ce inna ma almaliku bin haƙiƙaci sayyiduhu haƙiƙanin mai mulki shine mahaliccinsa fal asrat wal ithar wal istithar kullu halillahi wa minhu wa ilayhi da haka dan kaga ka fifita wani ko an fifita shi ko ya samu fifiko wannan ka sani cewa daga Allah ne ba ga kowa ba sawa'un ikhtara al-abdu dhalika wa ko aw ko da bawa ya san haka ko ya jahilce shi ko ya zaba ko bai zaba ba fal atrat waqi'atun kariha al-abdu am radiya dan haka fifitawa tana nan ko bawa ya so ko yaki sai wani ya fifita akan wani sai wani ya biyo ta hanyar ka ka fifita shi wannan ba makawa yace fa inna ma istitharul malikil haqqi bi milkihi ta'ala Allah shine ya ya fifitu da mulkinsa haka ba wanda yake bayarwa sai Allah ya ce wa kad fahimta min hadha qawluhu fa innal ta tahassunun ɓau'an wata tasihhu karhan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah ne mafi sani to gaba ta gaba ita gaba ce ita ma mai girma wanda ita ba kan wannan bane kuma shine manzilatul khuluq wanda a irin wannan zamanin muna buƙatar irin wannan abu ma'ana mataki na ɗabi'u ai mutum ana kallon ɗabi'unsa ne ba shi ake kallo ba yawan kaji ana faɗan matsayin mutum ko kirkinsa halayensa halin mutum shine mutum ba wai sunan mutum ba za ga yan sunan wane sunan wane sunan wane da matsayin shi amma halin shi shi yake bayyana waye shi ya za ka ce ko mutum ne kaje zo ka sansa duba wanda yake zama da su duba ɗabi'unsa duba abokan zamansa wannan shi zai nuna ma cewa shi waye haka matsayi na ɗabi'u kuma shugaban masu ɗabi'u gaba ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka tara duk ɗabi'u kyawawa na duniya suna tattara a kansa babu wanda ya kai shi kyawun ɗabi'u kuma za ku ji wasu abubuwa daga cikin ɗabi'unsa farko dai Allah ya yi rantsuwa a kan cewa lallai yana kan ɗabi'u masu girma to akwai abin da ya wuce wannan Allah ne da kan shi ya yi rantsuwa ya ce lallai kai manzo kana kan ɗabi'u masu girma wa innaka la'ala khuluqin azim yasa duk mai ɓatanci a kan addini ko annabin Allah yana ɓata lokacin ne. Kan shi zai koma domin Allah ya yi rantsuwa duk abin da Allah ya rantsuwa a kan shi lallai abu ne wanda yake mai girma Allah bai rantsuwa da abin da yake ba babba ba Allah yana rantsuwa da abu mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake gaya mana wallahi ranar tashi alkiyama ba abin da yafi nauyi a ma'aunin bawa fiye da kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u sai su daga bawa darajar da ba ka tsammani sai ga mai kyakkyawan dabi'a ya wuce mai jihadi mai kyakkyawan dabi'a ya wuce mai yawan sallah mai kyakkyawan dabi'a wuce mai karatu alqur'ani za ka iya samun mai karatun alkur'ani amma bai da ɗabi'u kyawa za ka iya samun mutum mai yawan sallar dare amma da wasu ɗabi'u marasa kyau duk ana iya samun haka za ka iya samun mutum mai yawan ibada amma ka samu yana da wasu ɗabi'u marasa kyau saboda haka kyawawan ɗabi'u su ne mutum an gane ko su suke nuna waye mutum da haka ba wai ana duba sunan mutum ba ko ana duba fuskarsa ko ana duba matsayinsa ko abin da ya mallaka ana duba halayyarsa ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan neman aure yace idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu duk wanda ya zo muku wanda kun yarda da addinin sa da ɗabi'unsa ya ce ku zawujuhu ku ba aure sai ce da ɗabi'unsa dan kar ya zo ma da addini turansa baka sanya ɗabi'unsa suke ba ila addinin na shi'a ne ila addinin na batanci ne ga Allah wallahi za ka samu addini ne kuru amma kuma addini ba na gaskiya ba ba ɗabi'u addini ne ba ɗabi'u ka za mu mai addini ba da ɗabi'u kuma saboda haka ya ce idan a takun mantar bauna dinahu wa kudu abu da halayensa ya ce fa zauwi yanzu sau nawa wani zai fito da riga gida ta addini amma ba haka ba in ka duba halayensa sai ka gaba addini na can halayensa suna can wata duniya da ana samun haka akwai da yawa masu sa riga addini amma ba kuma addinin bane da shi da yawa ana samun haka na wajen zai da'awar ɗalibin ilimi ne shi ko malami ne amma za ka samu ilimin daban abubuwan da yake yi daban da ana samun waɗanda yanzu da yawa wanda a ce ma ai malam ne to boka ne an bata sunan malamai har ma ya zama ko a cikin mutane har wanda ba musulmai zai ai suna da malam in suka ce malam abin da suke nufi matsafi ba suna nufin malamin masanin shari'a ba wanda za ka zo ya ce ma abu kaza da kyau abu kaza ba kyau suna nufin wanda zai zo ya haɗa musu halal da haram ya ce su aikata ya su samu biyan bukatunsu na duniya to kaga ɗabi'u ake duba ana duba kyawawan ɗabi'un mutum shi yasa ɗabi'u abu ne waɗanda suke masu girma malam zai magana a kansa kuma kamar yadda muka yi bayani jiya in Allah ya kai mu lafiya satin da zai zo asabar dai kan ba za mu samu karatu ba saboda yanayi amma lahadi idan kuma ya tafi daidai wannan darasi da muke za mu ci gaba da shi insha Allah haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan lokaci lafiya kuma wannan zabe da yake zuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana zabi na alkhairi ba mu da wani zabi in ba zabin Allah ba amma dai kamar yadda nake faɗa mutum zai duba cancanta mutum zai duba akwai siffofi da ake dubawa na wanda zai jagoranci al'umma kuma shari'a ta nuna mana wannan siffofin da yawa annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya ce a ɗaura shi shugabanci ya faɗi siffofin guda biyu yake cewa ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafibun alim yace ka sanya ni akan taskar ƙasa ma'ana yana so a bashi kulawa da tattalin arzikin gari annabin Allah ne yace inni hafibun alim ni na farko mai amana na biyu masani yana da ilimi sauka kenan ga shugaba na bukatar ya zamanto mene mai amana sannan kuma ya zamanto masani sannan a kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je wannan gari su ma an faɗi sufofi guda biyu shine matar nan ko wannan diyar wannan mutumin kwarai da ta zo wajen annabi Musa ta ce mahaifinmu yana kiranka don ya sakan ya ma alkhairin da kamar sai take ma uban nuni take cewa ina baka shawarar ka ɗauke shi ya ma ɗawainiya domin inna khaira manista ajanta alƙawiyu al'amin mafi alkhairin wanda zaka bashi ba ɗawainiya ko jagoranci ko kuma ka ɗauke shi ya ma wani leburanci dan shugabanci leburanci ya ce mai ƙarfi aka ba a mutum mai rauni a shugabanci ba zai iya ya kuma al'alim al'amin amintacce amana tana da ƙarfi a shugabanci domin duk wanda bai da amana bai da addini haka duk wanda za ka zaɓa ka duba amanarsa ka duba amincinsa ka duba alayensa, ka duba ɗabi'unsa haka nan ya sake zuwa cikin suratul baqara lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu ɗaluta suka ce anna Kulu lahu mulku alaina wa a ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta amma yanzu yanda muke gani me yawan dukiya shine kamata ya zama shugaba da suka ce daluta ya zai zama shugaba a kan alhalin bayi da wani tarin dukiya a hannunsa sai annabin ya gaya musu cewa inna allaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya bashi wadata a cikin ilimi ilimi na shugabanci ba yadda za ka shugabanci al'umma sai ka samu wannan ilimi ba ya zai za ka je ka ɗauko shehi malami da ya haddace hadisai da ƙurani ka ce mana shugaban najeriya ba in ba da ilimin shugabanci ko ba ka je ka ɗauko alarama ma da jin ƙurani kawai ka ce zo ka mana kansila na local government ba ko da haka ilimi na jagoranci ya yana da iliminsa yana da saninsa sannan kuma yake cewa eh, Allah ya daura shi akan ku ya fifita shi wa ku basatan fil ilmi wal jismi gashi kuma kakkarfa ne kuma lafiyayye mai karfi in an ce karfi din nan abu ne wanda yake dunkulalle ya kunshi abubuwa masu yawa kar ka dauka karfin jiki kadai mutum ne yana da karfin jiki amma bai da amana <laughs> za ka iya samun mutum ƙato mai ƙarfi amma bai da amana sai ya tara hanya ya fashe kaga wannan ba amana ba gaskiya ko so haka ana nufin akwai karfin jiki din sannan kuma akwai karfin zuciya mana akwai karfi na ya tsaya ya faɗa a ci akwai karfin ya yi hani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu ya zo ya same shi sahabi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shugabancin da ake ba mutane ni ma ina so a dan yanka min wani abu a tura ni ni ma yi wakilci yace ya abadan ya ce ya kai abu zar ya ce innaka rajulun ba'id ya ce kana da rauni na san kana da halaye da ɗabi'u amma an ta ba'id kana da rauni da haka kaga nan shugabanci ba a san bukatar mutum mai rauni ba a san wanda ba zai iya hana barna ba ana son wanda zai hana barna ne ko wanda komi matsayinka ko kai ne waye a ƙasa zai iya sauke ka ce to ba yi ba saboda kai laifi kaza ba ya tunanin abin da zaka bashi ko abin da zaka kare masa Umar radiyallahu anhu yana da ƙarfi yana da ilimi yana da amana shi yasa Umar radiyallahu anhu lokacin shugabancin sa zai sauke wanda yake so ya sa wanda yake so kuma in ka zo wannan wanda ake magana asset declaration yana da a zamanin Umar in ka zo sai ka ga masa duk abin da ka mallaka da haka ba wai tsari bane na na ake ganin tsarin duniya ta zo da shi yanzu yana da tsarin musulunci domin za ka hau matsayi dole a san meye shiganka meye fitanka kafin hawa matsayin me ka mallaka bayan hawa matsayin yaya me ka mallaka domin ta iya yiwa wani ya yi amfani da matsayin ya azurta kansa ya wuce iyaka abin da ya zama ka san shi tunda an baka matsayi kana da albashi ko kana da alawansu duk a tara su an san su to sai a duba rayuwar da kake yi ya matsayi rayuwarka da albashinka tun rayuwarka ta yi daidai da abin da kake samu ko ta wuce ko a'a ya ji ya tattara wasu allowances ne suka yi karfi suka zama tarin biliyoyin daloli wani account din ma ya manta an manta da shi ko wani zai ce ai ya manta da wani account din ma bai san ma yana ajiya a cikin sa ba to na irin wani irin sabin nan ne haka saboda haka lallai mutum zai duba siffofi da aka sa na shugaba dole sai mutum ya kalli wannan siffofin wasu za su yi tunani su ce ba a ce addini ba in an ce amana an faɗi addini domin la dina liman la amana lahu duk wanda bai da amana bai da addini duk wanda kaga bai da amana to ba addini tare da shi duk mutum mai amana aka samu mai addini wanda yake mai amana tsayuwa sai ka samu ya tsaya akan tsare gaskiya saboda haka irin waɗannan sufofin ya kamata ka duba kaga da ka duba sufofi sai ka ce to ina ganin wani ko ba wannan sufofin da ya kwatanta don haka ya cancanci na bashi zabi na in na bashi zabi na kuma sai na bar wajen jefa ƙuri'a nan sai na zo na ce ya Allah maɗaukakin sarki ga abin da nake da iko da ni nayi abinda kuma kai kake da iko na bar ma Allah shine Allah ka zaba mana abin da yake wannan shine Allahumma hadha qasami fi ma amlik wannan Allah shine abin da nake da iko shine in tashi daga gidana in je in kalluwa ne in ce wani yayi yana da sufofi kaza na saka Allah na bar ma saura wannan shine tawakkali hakikanin tawakkali ke ko ka tashi daga gidanka da katin zaben ka ka je ka jefa kuriya to ya Allah madaukakin sarki sauran kai ne ke da sashi in duk musulmi za su yi haka wallahi za su samu zaɓi na alkhairi saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan zaɓe a gama shi lafiya idan akwai wasu abubuwa da suke kewaye da shi na kutuntunu da tashin hankali muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kare mu kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki wanda zai zaɓan mana ya shugabance mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mutum ne mai amana ya sa mutum ne wanda yake na kwarai ya sa mutum ne wanda zai tsare haƙƙin talakawa wanda zai tsare haƙƙin wato shari'ar Allah da addinin Allah wanda zai tsare kuma mutuncin mutane wanda zai tsare dukiyoyin mutane wannan su ne irin shugabannin da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi haƙuri da irin shugabancin da za su mana matuƙar ba zai kai mu zuwa ga saɓa ma Allah ba idan kuma zai kai mu zuwa ga saɓa ma Allah sai mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya musanya mana da wanda ya fi shi alkhairi wannan shine abin da ya kamata mu yawaita addu'a akai اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم إنا نسألك رحمتك ya arhamar rahimi Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ithm wa ganimata min kulli bi wa fawza bil jannati wan najata min annar Allahumma ja'al hadha al balada aminan mutma'inna raqa'an sakha'an wa sa'ir bilad al muslimin Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyi dunya adhab al akhirah ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين